أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله مسرار بركم مددري بركة مدساك سادوا أتكون شيري نومي البركة شير مقباتا نقري وند بسا الآداء كمتن الحواريون كدوك النوم كاموك وأدوك ماكو أديدي وند اللوكتي أولنا كفامي البركة إذا بمنتابة muna cikin tarihin sayyidina ali ibn abi talib allah kara masa yadda surikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban alhassan da hussein mun yi zama har goma sha biyu tare da dr bashir ali umar babban liman masallacin juma'a na alfurkan da ke alu ebanu a jihar kano cikin unguwar nasarawa inda malam ya mana bayanai masu faɗi a cikin wannan tarihin na sayyidina ali allah ƙara masa yadda a daidai wannan lokaci mai sauraro ina farin cikin sanar da kai muna tare da malam a cikin wannan zaure namu domin dora a cikin wannan shiri aka maka Allah mu sauraro ne maka baka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu kirayi da malam har tsawon sa'a guda a cikin wannan shiri namu da fatan muna roƙon Allah dauki sarki ya amfanar da mu abin da za mu saurara akarmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سرارو كمريندا أكجي من سيا وچنگب واتو رأيور سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ألوكة خلافا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه da hmm. har inda ya kai lokacin da wato sayyidina usman ya shahada a ranar 18 ga wato a ranar juma'a a wato ranar 18 ga watan zulhijja a shekara ta hijira ta 35 to a wannan yanzu za mu dora a nan sannan mu kai ya zuwa ga farkon abin da za mu ɗauka a cikin wannan gaba shine yadda aka yi masaidina ali radiyallahu anhu baya yadda aka yi masa mubaya saboda haka yanzu duk kamar abubuwan da muka yi rayuwar saidina ali ne radiyallahu anhu wa arbahu har zuwa lokacin da saidina usman ya yi shahada to <clears throat> an yi ma saidina ali radiyallahu anhu mubaya'a a ranar da aka kashe an yi wa sayyidina ali bin abi talib mu baya a ranar da aka kashe sayyidina usman a wannan rana saboda rana ce mai tashin hankali a wannan masifa da ta zo ma madina wadda ba a taba ganin ta ba kafin wannan wato wannan fitinar ta a 'yan tawaye da suka zo madina har suka kashe sayyidina usman a saboda gudun wato fitintunu da suka faru kan cewa wannan fitintunu su da ƙara ci gaba saboda rashin shugabanci a wato manya-manyan sahabbai suka haɗu suka yi ijima'i akan su a ga na ali ibn abi talib akwai riwayoyi daban-daban amma abubuwan da suka zo a cikin riwayoyi sahihai wanda malaman hadisi suka ruwaito sun tabbatar da wannan bai'a da aka yi na ali radiyallahu anhu kamar yadda imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito da isnadin sa mai ingantacce zuwa muhammad ibn al-hanafiya wanda ake ce masa muhammad al-awwal dan na ali ah, wanda ya wanda shine ɗansa na farko bayan wato 'ya'yan na ali daga fatimatu zahra radiyallahu anha wa ardaha shi ma'ana ba dan na Fatima bane ba dan na Fatima bane shi ana ce masa dan alhanafi a lokacin da muka yi bayanin zuriyar sayyidina Ali mun ambace shi cewa shine dan wannan gansa da aka bashi lokacin da aka yaki da Banu Hanifa hmm. to Muhammad ibn al ya ce na kasance ta wannan sayyidina Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa kuma haka yana cikin fadailul imam fadailul Imam Ahmad haka zalika almajirin imam ahmad al-khallal ya ruwaito shi a cikin kitabu sunna nasa ya ce na kasance saidina a tare da ali alhali lokacin nan an yi ma saidina uthman takunkumi sai wani mutum ya zo ya ce masa ya ce inna amiral mu'mini na makatu ya ce an kashe amiral mu'mini wani ma ya zo ya sake ce masa inna amiral mu'mini na makatulun sa an kashe amirul mu'mini yanzu yanzu sai sai ali ya tashi sai na kama shi na rike shi saboda ina ji jin tsoron abin da zai same shi tunda halin fitina ne komai zai iya faruwa ba a san in ya fita abin da zai same shi ba sai sai na ali ya ce rabu da ni la ummalak wato kamar kalma ce wadda take ta zagi wato ka rasa uwarka wato ya masa wato ya masa fada kenan sai ali ya zo gidan a sayyidina Uthman a hali an kashe shi sai ya koma gida ya shiga ya kulla kofarsa mutane sai suka zo suka kwankwasa suka bubbuga masa kofa suka shigo suka ce to gashi an kashe wannan mutumin an kashe shi an kashe na Uthman kuma labudda mutane ya zamanto suna da halifa kuma ba mu san wanda ya cancanci halifancin nan ba kamar ka sai sayyidina Ali ya ce a'a kada ku neme ni ne wannan abin ya ce fa inni lakum wazirun khairun minni lakum amir wannan kalma ce ta sayyidina ali da ake yawan riwayarta hmm. fa inni lakum wazir khairun minni lakum amir ni ina matsayin waziri mai ba da shawara mai taimakawa ya fiye muku da ina matsayin shugaba suka ce wallahi mu babu wanda muka sani da ya fi cancanta da wannan al'amari irinka to sai ce to in dai har in kun ki cewa dole sai ni to bai abu bai da za ba za ta zamanto a abuya ba ku tashi mu tafi zuwa masallaci wanda duk ya so ya yi mun mu baya a yi mun mu baya suka tafi da shi masallaci mutane suka zo suka yi masa mubaya a wannan rana ranar juma'a 18 ga watan zulhijja shekarar hijira ta 35 to waɗannan hadisan haka haka suka ruwaito kuma wannan waƙi'a tabbas haka aka ruwaito ta da isnadi ingantacce wanda haka zalika akwai abin da yake karfafa ta a cikin kitabu sunna na al riwayar da aka ruweto daga ta hanyar salim ibn abil ja'ad daga muhammad ibn al-hanafiya a cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ma ali suka ce masa an kashe mana an kashe wannan bawan Allah kuma labudda mutane su samu shugaba kuma bamu san wanda ya cancanci wannan a matsayi ba irin ka babu wanda ya kai ka halattar wuraren wato wuraren tarihin wuraren da musulunci ya sajjala tarihinsa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irinka kuma babu wanda ya fi babu wanda ya fi mu kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka sai na Ali ya ce kada ku yi domin ni dai ku kyale ni ina mataimaki ya fi bisa kusanin to ina shugabanci suka ce mu kuma wallahi ba za mu kyale ka ba sai ka sai ka yadda mun maka mubaya sai ce to in dai za ku yi mubaya to a masallaci domin bai kamata bai ata ta zamanto a koya ba ba za ta zamanto ba sai idan musulmi sun yadda salim ibn abdul ja'ad ya ce abdullahi ibn abbas ya ce ni ban so ba ya zo masallaci saboda ina gudun kan cewa 'yan tawaye da suka zo kada su zo su far masa shi ma kamar inda suka yi masa yadda usman shi kuma ya ki ya ce dole sai an je masallaci mm. to da ya zo masallaci almuhajiru Nawal wal ansar su suka tashi suka zo suka yi masa mubaya'a sauran saunin jama'a suka tashi suka yi masa mubaya'a to haka a ibnu sa'ad ma ya rawaito kamar yadda zamu gani a wannan kissar kun ta nuna mana kan cewar a da dama mun ambata a cikin wancan bayanin na a can wancan halkar tamu hmm. irin yadda sayyidina ali ya tsaya na ba da kariya ga sayyidina usman da kokarin tsare jininsa tsare ransa kar a kashe shi kuma wannan kissa ta nuna mana Saidina ali ya yi zuhu daga shugabanci ba shugabancin yake nema ba ki yayi sai aka sai da aka tilasta masa ya nuna kan cewa bai neme ta ba bai ma yi kokarin ma ya boye ma kansa ya gudu dan kada a zo a sa masa kada a zo a dora masa kuma wannan kisa ta nuna mana sahabbai na wal ansar sun yi ijma'i akan sa ijma'i suka yi domin su ne ahlul halli wal aqd kuma ba wai a yan tawaye ne suka kaddamar da sayyidina ali suka mai masa bai'a ba a'a dattijan sahabbai waɗanda su ne jagororin al'umma a madina su ne suka yi masa mubaya kuma wannan ya nuna kan cewa shaidar sahabbai ce kan cewa wanda yake a haƙƙun nasu bil imama mm. wanda ya fi cancantar shugabanci a wani lokacin shine sayyidina ali kamar yadda wannan riwayoyi guda biyu da muka ambata suka nuna kuma wannan ya nuna kan cewar wato shi sha'anin khilafa yana da muhimmanci yadda sahabbai suka yi gaggawar naɗa sayidina ali ko binne sayidina usman ba ba suka zo suka yi masa mubaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na annabi sallallahu alaihi dan har sayidina ali na cewa ni ina jin kunya mutumin da Allah da manzansa suke jin kunyarsa hmm. ga can kwance a cikin jininsa ko binne shi ba ai ba amma a zo a ce za a dora min wannan al'amari mm. to amma da yake ijma'in sahabbai ne nuna kuma muhimmancin khilafa saboda shi al'umma ta zauna babu shugabanci babu jagora wato hadari komai zai iya faruwa sannan akwai labar akwai ruwayoyi da dama da da labarukan tarihi suke ruwaitowa wanda za ka ga sabanin wannan wanda kowa sai ya ɗauki abin da yake so ya faɗa amma in dai ana buƙatar riwaya sahiha ce wadda in ana buƙatar a san hakika to dole a kuma wajen malaman hadisi domin malaman hadisi su ne za su kawo maka riwaya ingantacciya da isnadi ba ra'ayi ba ba kuma abin da wani yake so ya faɗa abin da wato a ransa yake so ko kuma firƙarsa ƙungiyarsa take so ba to hakika babu ko shakka cewa sayyidina ali shine mafi cancantar sahabbai a lokacin nan da shugabancin al'ummar musulmi akwai abubuwa da dama da suke nuni ga ga khilafar sayyidina ali da kuma kan cewa ingantacciyar khilafa ce na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin safina maularsa maulan sayyidina abubakar wanda hadisi ne yana cikin kutubu yana cikin sunanul arba'a da musnadul imam ahmad kuma ibn hibban ya inganta shi yace khilafatun nubuwa 30 sana sun yu'ti Allahu mulkahu man sha khilafancin annabci shekara 30 ne sannan Allah madaukakin sarki ya ba da mulkinsa ga wanda ya so to a wannan in aka kirga khilafancin sayyidina abubakar shekara biyu da wata uku da kwana goma na sayyidina umar shekara goma da wata shida da kwana takwas na sayidina usman shekara goma sha biyu ba kwanaki kaɗan sannan na sayidina ali shekara hudu da wata tara na sayyidina na hassan daga na sayidina ali daga na sayidina ali daga wannan shekara talatin in ka hada za su cika kusan shekara talatin ba ɗaya in aka haɗa waɗannan shekaru da watanni hmm. shekara talatin ba ɗaya to shi yasa in aka cika da wata bakwai na khilafancin hassan ibn abi talib da ya yi yana khalifa bayan an yi masa bai'a kafin ya sauka su musalaha da muawiya da shi ne shekara talatin za ta cika saboda haka ne ai malaman musulunci suke cewar sayyidina hassan shine cikamakin kulafa rashidi wanda suka samu khilafatun nubuwa khilafancin annabci to kaga wannan hadisin ya nuna khilafancin sayyidina ali yana daga cikin khilafatun nubuwa to in yana cikin khilafatun nubuwa kaga ya nuna cewar tabbas bai asa ita ce gaskiya kuma rashin bai asa ba gaskiya ba ce wanda amma ba su ba wannan hadisi na safina kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ce hadisi ne mashhuri ah, da ahlus sunan suka ruwaito shi kuma imamu ahmad da sauransu suka ruwaito shi kuma suka kafa hujja da shi wajen tabbatar da khilafancin sayyidina ali ibn abi talib har sayyidina ahmad yana ce imam ahmad kai yana cewa man lam man lam yurabbi bi aliyin fil khilafa fa huwa adallu min himari ahlihi wa nahaa wa nahaa mukana ya ce duk wanda bai ce khalifa na hudu shine sayyidina ali ba hmm. to wannan ya fi kowa bata ya ma fi wato jakin gidansu bacewar hanya kuma ya ce kada a in ya zo neman aure kada a auren masa don wato yana da mummunan aƙida sai a je a auren masa da yarinya ya sa ta a wata hanya duk wanda bai yadda da khilafancin sayyidina ali ba to wanda ba su yadda da khilafancin sayyidina ali ba wato sune ake ce ma biya waɗanda suke mun sha ambaton wanda suke ta'assubanci ga banu umayya banu marwan amma malaman ahlus sunna immatu ahlus sunna akan wannan suke daga cikin aƙidar aƙidar ahlus sunna shine cewar a ce wanda yake ya cancanci khilafa a matsayi na hudu shine sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ardahu kuma shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yace da yake faɗan abin da zai faru ga ammar yake cewa waiha ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar yace Allah sarki ammar a wato jama'ar da ta fita daga da'ar shugaba su ne za su kashe shi yana kiransu zuwa ga aljanna su kuma suna kiransa zuwa ga wuta amma yana kiransu zuwa ga su zo su shiga bai'a ta ga sayyidina ali to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta cewa bai a ce zuwa ga aljanna kaga wannan ya nuna kan cewar wato bai'ar sayyidina ali da khilafancinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi cewa kira ne ya zuwa ga tafarkin aljanna wato shi ne wato tafarki ne na saduda tafarki ne na daidai to wannan bai'a da aka yi masa sayyidina ali radiyallahu anhu kusan wato a a ita ma sahabbai sun haɗu a kai muhajiru na wal ansar daga cikinsu hadda da talha da zubair duk sun zo oh. sun yi masaidina ali baya amma riwayoyi da suke cewar wai tun da ƙeyar talha da zubair akai aka tilasta musu suka zo suka yi baya duk wannan riwayoyin da irin su tsabari sun ambace su da irin su a waƙidi wannan ibn kathir ma ya kawo shi daga cikin riwayoyin saif ibnu umar a waɗanda daga cikin malaman tarihi duk su saba ma abin da malamai na hadisi suka faɗa domin kamar inda ibn sa'ad radiyallahu eh, ibn sa'ad rahimahullah ya ambata a cikin littafin sa at shi ko ya ibn muhammad ibn sa'ad yana daga cikin manyan malaman hadisi wanda ya rubuta littafin sa na tarihi na farko amma a tafarkin malaman hadisi shine at-tabaqat ya ce a cikin ah, at-tabaqat ɗinsa ah, ya ce buyi a ali ibn abi talib yawmal juma'a an yi ma ali ibn abi talib mubaya ranar juma'a li thamani asharata laylatan mabat min dhil hijja li thamani ashara li thamani ashara laylatan min dil laylatin min dhil hijja a shekara wato a kwana 18 na dhil hijja a sanata 35 a shekara ta 35 baya ahu bil khilafa wanda suka yi masa mubaya'a da khilafanci sun hada talha wa zubair Wa ابن ابي وقاص وسعيد wa Sa'id ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل وانا شو هدو su ne suka yi saura daga cikin al'ashirar mubashirin na filjanna mm. da sun yi masa mubaya wa ammar ibn yasir wa usama ta bin zaid wa sahal ibn hunayf wa abu Ayyubal ansari wa muhammad ibn maslama wa zaid Ibni thabit wa jami'u man kana bil madinati min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ibn sa'ad ya ce a cikin at-tabaqat bal an ce ma yanda waɗansu riwayoyin ma suka nuna kamar yanda a cikin riwayoyin ita ma kuma tsabari ma ya ambace ta da isnadi Hassan da ghairihi cewar talha da zubairu da suka zo sai suka ce masa yadda ali ya abal hassan halumma ka zo mu yi maka mu baya sai ce a'a ba da bukata a cikin al'amarin ku na tare da ku duk wanda kuka zaba na yadda da shi ku zaba duk wanda ke so wallahi na tare da shi faqalu ma naftaru ghairak ba za mu zaɓi kowa ba sai kai to da wannan ya nuna kan cewar wannan ya nuna kan cewa sahabbai sun yi masa yadda ali baya kuma sun yi ittifaki akan bai asa har da su talha da zubair ibn al-awwa akwai banda ibn sa'ad akwai sauran malamai a gabaninsa da bayansa da suka tabbatar da cewar wato bai bai'ar na ali ijma'i ne na waɗanda sahabbai da suke a nan madina daga cikin ma waɗanda suka faɗa waɗanda suka zo daga baya akwai alhafiz ibn hajar radiyallahu anhu rahimahullah ya ce bai'ar da aka yi ma sayyidina ali bayan kashe sayyidina Uthman a shekara ta farkon zulhijja a cikin watan zulhijja shekara ta da biyar muhajiruna da ansar da duk waɗanda suke wajen sun yi masa bai'a kuma aka rubuta yi masa aka rubuta bai'ar da aka yi masa zuwa ga sassan musulmi suka duk suka mika wuya ga baki ɗaya illa a muawiya a cikin ahalin sham to shi akwai al'amarinsa kamar yadda za mu zo mu faɗa wanda ya faru akan cewar yana son a hukunta waɗanda suka kashe na ali kafin ya shiga cikin baya wanda suka kashe na usman kafin ya shiga cikin baya ah, to wannan ah, ijma'in ya tabbata ah, daga abubuwan da malamai da dama suka ruwaito to bayan an yi ma na ali mubaya'a radiyallahu anhu kamar yadda ya gabata ya faɗi waɗansu sharuɗa kafin ya karɓa daga ciki cewar a yi masa bai'a a cikin jama'a ba a ba kuma a yi masa a masallaci kuma ya zamanto bisa yadda musulmi kuma kan cewar zai gudanar da al'amari a bisa abin da ya sani da kuma abin da ya fada daga da kuma abin da ya fahimta musulmi suka yi masa sahabbai suka yi masa muwafaka akan wannan suka yi alkawari akan wannan a a a kashigarin ranar da aka yi masa bai'a to sannan a wannan rana ne ya shigo ya zo ya yi hudu ba a masallaci bayan ya yi yabo ga allah ya yi masa kirarin ban girma sai ya bayyana wa a mutane irin kokarin da aka yi tare da shi har ya karba ya ce ni na kasance na kin wannan al'amarin naku amma ku ka ki sai dai ku sanya na kai to ba zan yanke wani al'amari ba ba tare da ku ba amma mabudin dukkan abubuwan da yake na haƙƙinku yana tare da ni ba zan ɗauki wani abu sisi ba na keɓance kaina da shi ban da ku sannan ya ce ya ku mutane wannan al'amari fa naku ne babu wani wanda yake da haƙƙi a cikinsa sai wanda kuka ɗora ma kuka naɗa a da a jiya mun kasance mun yi saɓani akan wannan al'amari idan kuna so idan kuna so zan koma inda nake da ba zan riƙe wannan al'amari ba sannan ya ɗaga kansa ya ɗaga da muryarsa ya ce kun yadda suka ce mun yadda sai ce Allah to kai shaida a kansu mm-hmm. sannan mutane suka fuskanta wanda ba su yi bai'a ba suka zo suna yin bai'a to bayan an yi masa bai'a a sai amirul mu'minin ya ce to ya ku mutane kun yi min mubaya'a akan abin da sahabbai na suka yi min mubaya'a to idan dai har tun da kun yi mu baya a bani da zaɓi babu wani zaɓi a gare ni to wajibi ne kuma akan shugaba ya tsaya yi istiƙama kuma wajibi ne akan mabiya su miƙa wuya to wannan ita ce bai'a mai gamewa wanda aka yi ma sayyidina ali radiyallahu anhu wannan ya nuna mana irin yadda sayyidina ali radiyallahu anhu wato ah, ya yake kula da ra'ayin jama'a da kuma ƙoƙarin yin al'amarin shura wato yin shawara akan akan dukkan sha'ani wanda yake na al'ummar musulmi to waɗanda suka zamanto ahlul halli wal aqad wato waɗanda suke kullawa su kunce waɗanda suke sune wato shugabanni jagorori masu naɗawa daga cikinsu akwai sauran al'ashirar mubashari na janna, kamar yadda muka ambace su da sa'ad ibn abi waqqas da talha ibn zubair da talha ibn ubaidillah da zubair az-zubair ibn al-awwam da sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail su su hudun nan dukkanin su sun yi masa mubaya'a to bayan su kuma akwai sauran ahlul badr ahlul badr waɗanda suka je yakin badr a a dukkanin su suna daga cikin waɗanda suka yi wannan bai'a sai dai alhassan ibn ali ibn abi talib ya kasance yana ya kasance shi bai so sai na ali ya karbi wannan al'amari ba har yana cewa na umarce ka ka saba min za ka je ka sa a kashe ka gobe babu wanda zai taimaka maka har na ali yake ce masa to da me ka umarce ni na saba maka yace na umarce ka ranar da aka na umarce ka ranar da aka kewaye usman za a kashe shi ka fita daga cikin madina in ma an kashe ka za a kashe ka ne alhali ba za ma an kashe shi za a kashe shi ne ba kana sannan ranar da aka aka ran da aka kashe ran da aka kashe shi na umarce ka kada ka karbi bai'a har sai mutanen jama'ar 'yan Misira da larabawan da suke ƙauyuka da kuma dukkan mutanen da suke kowane gari sun zo sun maka mu baya'a to sai na ali ya amsa mai sai ce amma faɗinka da kace kada kada na ka wato kada a yi mun bai'a har sai bai'ar garuruwa sun ta zo mun to al'amari fa ka sani al'amarin ahlul madina ne kuma ba ma son wannan al'amarin ya rushe ma'ana shugabancin al'ummar musulmi ya tozarta mm-hmm. tare da cewar sayyidina ali yana ganin a sauran almuhajiru na ansar da suke ba a madina ba su ma bai a su tana da muhimmanci amma baya son ya zamanto ya kyala mutanen madina ya mayar da shi ya zuwa ga sauran mutane ko kuma ya ce bai da mutanen madina ta yi ba zai karba ba har sai sauran jama'ar garuruwan musulmi sun zo su ma sun yi mubaya shugo ko sayyidina hasan yana ganin gudun wato rufe kofar fitina ya zamanto an samu wato hatta waɗanda suke a sauran garuruwa su ma sun yi mu baya'a don kada a zo a samu saɓani mm, to ba wani abu ne ya sa sai na ali ya ɗauki wannan mataki ba illa face saboda baya so ya zamanto matsayin nan babba matsayin shugabancin al'ummar musulmi ya zamanto babu mai kula da shi babu halifa wanda wannan shine zai buɗe kofar fitina a na ali kamar yadda muka sani ana ce masa amirul mu'mini tare da cewar a lafazin amirul mu'mini da al'imam da al-khalifa dukkaninsu ya cancanta a kira shugaban sarkin musulmi da su mm. shi ya fi shahara da amirul mu'mini radiyallahu anhu wa arba to sauraro muna cikin tarihin na ali ibn abi talibin allah kara masa yadda halkan mu ta goma sha uku tare da babban malami da bashir ali umar babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin musulunci na jami'ar bayero da ke kano kuma babban liman masallacin juma'a na alfurqan da ke alu ebano ga duk mai buƙatar turo mana da saƙo ko tambaya ko neman ƙarin bayani zai iya tuntuɓar mu ta kafofin mu kamar haka ko dai a nambar saƙon katta kwana akan nambar sifili takwas sifili shida uku sifili uku shida shida shida tara sifili takwas sifili shida uku sifili uku shida shida shida tara ko kuma ya nemi mu adireshin na imel alhawariyuna at yahoo.com alhawariyuna at yahoo.com ko kuma a shafinmu na sadarwa na facebook a shafin alhawariyun a karmakallahu to sai mu ɗora to an yi na ali a radiyallahu anhu a lokacin da yake a cikin sahabbai kusan wato cikin sahabbai babu kamar sa a fuskar falala abubuwa da dama sun zo na falalar wannan sahabi na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewarsa wato shine ɗaya daga cikin goman da aka yi musu albishir da aljanna bayan irin abubuwan da muka gani na mawaƙifinsa a zamanin sayyidina a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin sa al-khulafa wa sauran khulafa rashidi akwai kuma abubuwa da dama da suka zo na falalarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda kafin mu shiga sauran tarihin ya dace mu dan ambaci waɗansu daga ciki kamar abubuwan da wato hadisai da suka zo na a cikin littafin fada'il sahaba na imam ahmad daga zirri ibn hubaish yace ce ali radiyallahu anhu ya ce wallazi falaq alhabba wa bara an nasma innahu la ahdun an al-ummi ilay alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq wallahi na rantse da wanda ya tsaga kwaya da kuma wanda ya halicci rai ya halicci wato rai mai numfashi mm-hmm. alkawari ne na annabiyul ummi annabi wanda yake ummi sallallahu alaihi wasallam gare ni cewa babu wanda zai so ni face mumini babu wanda zai ki ni face munafiki haka dalika abu ishaq as-sabi'i yace wani mutum ya tambayi albara'u ibn azib alhali ina ji yace a shahida aliyun badran shin ali ibn abi talib ya halarci yakin badar yace baraza wa bahara bal wato ya halarci yaƙin yaman har ya yi fito na fito ma a yakin mm. badar ya yi fito na fito kuma ya samu nasara a wannan yaki haka zalika abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kan dutsen hira da shi da abubakar da umar da uthman da ali da talha da zubair sai ah, wani dutse ya motsa a cikin mm. duwatsun wato shi babban dutsen hira din dutsen shi ne wanda ake ce masa jabalun nur ya ce ihda ya ce ka nutsu ma alaika illa nabiyun aw siddiqin au siddiqun au shahid ba kowa ne ba wani ne a kanka ba face annabi ko siddiqi ko shahidi to kaga waɗannan dukkaninsu a shuhada'u da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da sayyidina ali an ruwaito wannan hadisin akan cewa dutsen uhud ne kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da abubakar da umar da usman babu sayyidina ali to amma wannan yana nuni akan cewar Waqi'ar ta faru ba sau ɗaya ba da ta faru akan dutsen uhud da waɗannan sahabbai su su uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta faru a dutsen hira da da waɗannan sahabbai guda wato shida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin goman da aka musu bishara da aljanna yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabiyu fil janna annabi yana cikin aljanna wa eh har annabi a wannan riwayar haka ta zo da wannan sigar a cikin wato musnad min fada'il sahaba na'am ya ce annabi yana cikin aljanna abubakar yana cikin aljanna umar yana aljanna usman yana aljanna aliyu yana aljanna talha yana aljanna azubair yana aljanna abdurrahman ibn auf yana aljanna sa'ad yana aljanna yace ce da na so na ambaci na goma da na ambaci shi wato shi kansa kini ya yi tawalo mm, shi tara ne Mm, to na goma shine abu ubaida amir ibn jarrah ah, shi kuma ah, na taran kai eh. wani mutum ya zo wajen abdullahi dan umar ya tambaye shi akan uthman sai ya ambaci irin kyawawan ayyukan da uthman ya yi ya ce sai ya ce masa la'alla wannan abin yana bata maka ne ka ji wato ana yaban uthman sai ce eh sai ce to allah ya turmuza harcinka allah ya turmuza hancinka a ƙasa sannan sai ya tambaye shi kan ali sai ya ambata masa kyawawan ayyukansa sai ya ce haka ne a gidansa shine mafi kusan gidaje da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la'alla wannan ma yana bata maka rai ko sai ce i wallah ya ce i sai ce tufa arqam Allahu bi anfik to Allah ya turmuza hancinka a cikin turbaya in taliq fajhad ala jahadik ya ce tafi ka je ka yi ta kokarin abin da za ka yi ta yi na kokarin naka wato ma'ana duk abin da za ka yi ba zai canza wannan matsayi da wayannan bayan Allah suka samu ba to haka sai sayyidina waɗannan suna daga cikin tabbatattun falaloli da suka zo na na Ali banda abubuwan da muka ambata a da a cikin darasinmu na a ɗan irin kamar kisar raya lokacin ranar haibar da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya fatahi a kan hannunsa da irin sadaukar da ransa da yi ga addinin musulunci to sayyidina ali radiyallahu anhu ya shahara da ilimi don ya musamman ilimin alƙalanci domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa alƙalanci a cikin al'umman nan tasa shine Ali ibn Abi Talib don haka ne ma sayyidina Umar yayin an ruwaito lokacin yana khalifa ya ce idan da za su danka al'amarinsu a wajen wannan mai sankon da zai ɗauke su akan tafarki madaidaici kasan sai na ali daga cikin sifansa yana da sanko mm. eh, to sai na umar yana faɗan wannan ga wannan shaida ne daga sai na umar akan wato ilimin sai na ali da kardadonsa ga gaskiya wajen hukunci da shugabanci ya kasance mai zuhudu a cikin duniya ya kasance mai tsananin zuhud mai gudun duniya ne radiyallahu anhu akwai abinda ake ruwaitowa wadda maganarsa da ta shahara na sayyidina ali ya ce aka zo aka bashi labari lokacin yana khalifa cewa baitulmal ya cika da wato da zinari da azurfa safra wa ba wato da fara da ja duk sun cika sun cika wato baitul shine zinari da azurfa sai ce Allahu akbar ya tashi ya rike kafidar ibn nabbah wato ya mai da shi kamar kwagirin sai yana rike da shi har sai ya zo ya tsaya akan baitul mal hmm. da aka sannan ya ce a kira mutane aka kira mutane duk abinda ke cikin batul mal nan ya rabe shi yana cewa ya safra'u ya bai wurin wurri gairi ya ke ja wato ya zinare ya azurfa ki je ki rudu wani na ba ni ba har sai da babu abin da ya saura a cikinsa na dinare ko dirhami sannan ya umarni a share bai mal bayan an share shi ya tashi ya sallah raka biyu a ciki hmm, haka abun a abu nu'aim ya ruwaito kan cewa shi sai ali ma ne da kansa yake share baitul mal ya share sannan yi sallah a ciki mm, saboda kaunar cewa ranar alkiyama ya zo ya masa shaida ranar alkiyama ya masa shaida cewa bai yi ha'inci ba bai ɓoye wani ba a cikin kansa ba kun ga yadda shugabannin musulmi suka kasance mm, haka zalika a ah, ya kasance a wani duk misali ne na zuhudin sayyidina ali da kuma tawali'u radiyallahu anhu ya kasance mai matsayin wato a kaskantar da kai wato kaskantar da kai a kaskantar da kai ga Allah jalla wa'ala da kunya ga Allah da tsananin bauta da haƙuri da kuma wato godiya ga Allah jalla wa'ala da kuma tsananin addu'a daya da tsananin addu'a radiyallahu anhu ya ruwaito addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban wanda yake nuna wato kulawarsa da wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan al'amarin bai'a ya tabbata da sayyidina ali radiyallahu anhu da talha da zubair da manya-manyan sahabbai sun shiga wajen sayyidina ali suka nemi kan cewar to ya kamata ya tsayar da haddi akan waɗanda suka kashe sayyidina usman kuma a ɗauki fansa a zartar da hukunci akan wanda suka yi wannan kisan gilla da sayyidina usman mm. sayyidina ali sai ya musu uzuri ya ce suka yi musu hanzari ya ce waɗannan mutane suna da karfi suna da mataimaka kuma ba zai iya yin wannan ba a wannan lokaci sai su kyale tukuna har sai al'amari ya tabbata dukkan mutane dukkan sassa sun zo sun shiga cikin bai'a to sai wannan zai iya ɗaukan wannan matakin to akwai batun waɗanda sai na usman dama shi ne ya naɗa su a garuruwa waɗanda ɗaya daga cikin abubuwan gwamnoni mm. eh, gwamnoni waɗansu daga cikin rigingimin dama saboda a waɗansu ba sa son gwamnoninsu mm. to mughira bin shu'ba sai ya shigo wajen sayyidina ali ya ce masa ni abin da nake baka shawara shine ka kyale gwamnoninka kowa a garinsa idan suka zo suka in suka zo suka kawo maka su suka shiga cikin da'a suka miƙa wuya to a lokacin nan bayan nan wanda ka so ka cire wanda ka so ka kyale ka kyale kashi gari sai sake zuwa masa sai ce ni shawara ta duk ka cire su domin in ka ce ka soke kowa a lokacin ne za ka san cewa wane ne ya miƙa wuya wane ne kuma yake saba maka ya canja tunani eh ta gari sai na ali ya tambaye shi ya nemi shawarar ibn abbas sai ce jiya ya maka nasiha amma yau ba nasiha ya maka ba da maganar ta kai ma mughira sai ya ce eh gaskiya ne ne masa nasiha amma da na ga bai karba ba to sai a sai ne masa abin nan sai na kawo masa ɗaya shawara sannan sai mukira ya tafi makka talha da zubair su ma suka tafi ce za su je su yi umra to dina abdullahi dan abbas sai ya ce ma dina ali ka kyale gwamnonin nan kowa ya ci gaba a aikinsa har sai al'amari ya tabbata musamman muawiya ka kyale shi a sha sai sai domin ni ina jin tsoron in ka cire muawiya to zai dauki jagorancin neman a wato bansa hmm. da jinin sayyidina usman kuma su ma talha da zubair ba zan aminta kan cewa watakila saboda wannan al'amari ga matsayinsu ga shawarar da suka bayar za su soma magana a kan cewar su fa ga shawararsu <clears throat> ni ba sai sai na lece ni ba na ganin wannan ra'ayi kai ka tafi na naɗa ka kai ne gwamna a sha sai ibn abbas sai ibn abbas ya ce a'a ina jin tsoron muawiya in na je sai ya kashe wato sai ya ce ya ɗauki fansa ya sa a kashe ni a maimakon jinin sayyidina usman ko kuma ya tsare ni saboda ganin kusanci na da kai amma abin da nake baka shawara rubuta ma muawiya ka yi masa kyakkyawan alkawari ka nuna masa abubuwa da za ka yi masa wanda zai sanya shi ya kwaɗayin cewa zai iya tafiya tare da kai sai na ce a'a shi ba zai yi wannan ba abdullahi dan abba zai ce masa amirul mu'minin shi fa yaƙi dan yaudara ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce wallahi idan ka bi ni akan wannan shawara a bayan sun duk wanda ya gudu zan dawo maka da shi sannan sayyidina abdullahi dan abba zai sake ce masa shawarar da ake baka waɗanda suke cewa waɗanda suke kwadaita maka kan cewar ka fita daga madina ka koma iraq ka bar madina ya ce ba ba shawara ba ce sai na ali bai karɓi wannan shawara ba ya bi al'amarin ya bi umarnin waɗannan shugabannin da suke ce masa gara a fita ya fita ya koma al'iraq to a cikin wannan shekarar ne ta 35 tunda muna ƙarshen ta ne ta mm. hijira sai Constantine ɗan Herakl sai ya haɗa rundunar mayaka gagarima su su wajen dubu a cikin kogi ya taho da jiragen ruwa guda wajen kusan dubu ya tun faro daular musulunci alama ɗaukakin sarki sai ya aiko musu wata wato iska mai ƙarfi guguwa a cikin ruwa ya nutse da shi da rundunonin nasa gabaki ɗaya babu wanda ya tsira sai shi sarkin da waɗansu 'yan kalilan daga cikin jama'ar mutanensa su ne kaɗai suka tsira suka je suka tafi tsibirin sakliya inda ake ce sicily yanzu ah, to da ya je nan shine so mabiyansa sauran mabiyan suka tashi suka yi masa a suka kama shi suka kashe shi suka ce shine ya sanadiyar wato kisan sauran mutanensu hmm. sojojinsu to sannan sai shekara ta 36 ta hijira ta shiga wannan shekara ta shigo bayan an yi ma amirul mu'mini na mubaya'a ya sanya sannan sai ya sanya saraku ya sanya ya nada gwamnoni ya sanya ubaidullah ibn abbas a yaman ya sanya samurata ibn jundub a basra ya sanya umarata ibn shihab a kufa ya sanya qais ibn sa'ad ibn ubada a shugabancin misra ya sanya sahal ibn hunayf a sham maimakon muawiya to shi sahal ibn hunayf ya tafi har sai da ya kai tabuk to sai a rundunonin sojojin dakarun muawiya suka haɗu da shi suka ce wane ne sai ya ce amir gwamna ne suka ce gwamnan ina suka ce gwamnan sha sai ya ce to idan suka ce masa idan usman ne ya aiko ka to maraba in kuma waninsa ne ya aiko ka koma sai ya ce ba ku ji abin da ya faru ba ne suka ce eh sun ji sun ji sai ya koma wajen saidina ali shi kuwa qais ibn sa'ad mutanen misra sai suka yi saɓani a kansa jamhurin mutane suka yi masa mubaya'a a waɗansu kuma suka ce mu ba za mu masa mubaya'a ba har sai ya kashe waɗanda suka kashe saidina usman a lokacin waye gwamnan misra a lokacin abdullahi ibn abi abdullahi ibn abi sarhun eh. ah, suka haka zalika ahlul basra dama ai gwamnonin sayyidina uthman a ah, wanda sayyidina ali yazo ya samu hmm. ai ka gansu ah, sun hada su ne a wato a kufa abu musal ash'ari amma abu musal ash'ari sayyidina usman ya sa shi limancin sallah ne amma kwamandan yaƙi alƙaƙa ibn amr ne kuma ma'aji wanda ya sanya shine ministan kuɗi shine jabir ibn fulan al-muzani albasra kuma abdullahi ibn amir ne misra eh, ah, misra abdullahi ibn sa'ad ibn abi ah, sannan sham kuma muawiyah ibn abi sufyan ko da yake shi abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh daga baya muhammad ibn abi hudayfa ya zo ya yi rinjaye ya kwace al'amarin daga hannunsa ah, muawiya kuma sham kuma muawiya ibn abi sufyan to da wannan abin ya mutanen basra su ma haka su ma suka sabani da aka tura musu samurata bin Jundu amma umarata ibn shihab wanda aka tura shi amir a kufa ta bin huwailid shi ma sai ya hana shi shiga kufa saboda shi ma ya fito yana cewa dole ya zo ne ya kara usman sai shi ma ya dawo wajen sayidina ali ya bashi labari to wannan ya sanya fikin tufa suka yatsu al'amari ya rikice kalmar musulmi ta dare abu musa al'ashari ya rubuta ma ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga sayidina ali cewa mutanen kufa sun yi masa mubaya illa qalilan sayidina ali ya tura wasiƙu ya zuwa ga muawiya da yawa wasiƙa bayan wasiƙa bai rubuta masa amsa ko ɗaya ba abin ya ci gaba har zuwa wata na uku daga kashe sayidina usman a cikin watan safar kenan a sannan a mu'awiya ya tura zuwa wajen sayidina ali ya ce da wani mutum ya ce na zo maka daga wajen mutane ne da ba abin da suke so illa kisasi kowanne daga cikinsu kuma wato cike yake da kowanne yana ganin kan cewar wato ya a wato an shiga cikin haƙƙinsa an zubar da jinin ɗan uwansa na bar mutum sun fi dubu saba'in tsoho ya fi dubu saba'in suna kuka a ƙarƙashin rigar usman an sanya rigar usman a mimbarin dimashq na ali ya ce allahumma inni abra'u ilayka min dami Usman ya ce ya allah ni ina baranta daga gare ka daga samun wani rabo a dalilin kisan sayyidina a dalilin jinan ran sayyidina usman a ah, to sannan shi jaka da muawiya ya fita daga wajen sayyidina ali to jawa da suka kashe sayyidina usman sai suka yi nufin shi ma su kashe shi ah, amma suka yi nufin shi ma su kashe shi da kyar da tsira sai na ali ganin wannan sai ya azama kan cewar zai yaƙi mutanen sha a tun da ba su shiga cikin bai'a ba ya rubuta wasiƙa zuwa qais ibn sa'ad da yake misir ya ce ya zaburar da mutane a tayar da rundunar mutane a tayar da jama'a wanda za a je a yaƙi haka ya rubuta ma abu musal ash'ari a kufa ya tura ma usman ibn hunayf shi ma da yake usman ibn hunayf shi ma ya rubuta masa ya rubuta masa wasiƙa yana cewa a tattara jama'a ya yi hudu ba ya zaburar da mutane akan haka ya azama akan cewa zai fuskanci yaƙi ya fita daga madina ya sanya kusan ibn Abbas wato dan baffansa kenan Abbas ibn Abi dan uwan Abdullahi dan Abbas ya sanya shi shine zai zamanto khalifa a Madina shine zai to a gado mm, a Madina kafin ya dawo wato wakilinsa a Madina ya yi azama akan cewar duk wanda ya bi shi to zai haɗu da shi ya yaƙi wanda ya saba masa ya fita daga cikin al'amarinsa ya ki shiga cikin bai'a tare da jama'ar musulmi ɗansa hassan ibn ali ya zo ya ce ya abati hmm. kyale wannan al'amari wannan fa zai kai zuwa ga zubar da jinin musulmi ne zai kawo saɓani tsakanin musulmi sai na ali bai karɓi wannan ra'ayi nasa ba ya zartar da matsayinsa akan cewar a dole abin ya kai sau dole sai an yi yaƙi ya tsara runduna ta mayaka. ya miƙa tuta ya zuwa ga ɗansa muhammad ibn al-hanafiya ya sanya abdullahi dan abbas akan almaimana a gefen dama ya sanya amur ibn abi salama a agolan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a gefen hagu wato a cikin almaisara sannan a sannan ya sanya a yan gaba al ya sanya laila ibn amur ibn al-jarrah dan uwan wato dan dan uwan abi ubaida ibn al-jarrah yana shirin fita daga madina sai abin da zai shagaltar da shi gabarin fita daga madina ya zo masa shine abin da ya fara afkuwa na yakin wakatun jamal a yakin da ya faru tsakanin sayyidina ali da talha da zubair wanda suka tafi umra suka haɗu tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam na ganin daga nan mu tashi a haɗuwar mu ta nan gaba insha Allah ko da yake kafin nan zamu yi tartibin irin abubuwan da sai na yayi na naɗe-naɗe da kula da harkokin cikin gida kafin ya fuskanci wannan al'amari insha Allah to mai sauraro ganin kuna ma agogo mun share kusan mintuna hamsin da biyu cikin wannan shiri na magabata na gari tare da malami dr bashir ali umar malami a tsangayar shari'a da nazarin harkokin addinin musulunci na jami'ar bayar da ke kano kuma babban liman masallacin juma na alfurqan a cikin wannan tarihi na sayyidina ali ibn abi talibin allah kara musa yadda a cikin halka ta goma sha uku an shigo dai abin da ya shafi fitintunu waɗanda suke karya zuciyar duk mai imani abubuwa ne da suka faru kaddara ta riga ta riga ta riga fata kamar yadda bahaushe yake faɗa muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ya shafe musu kurakuransu ya ba mu ikon kwaikwayonsu a ayyukansu na alkhairi allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi a madadin wanda yake tattara mana wannan shiri a dukkan mako malam mustapha ibnu adam sai jami'in da ke kula da shirin malam salisu ya kasai ni da na gabatar alkasim abdulrahman ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya